أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga ubangiji madaukakin sarki ira da amincin Allah tabbata ga fiyayyen halitta mu, mu, jagoran mu, mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki mu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkausararsa ka sanya mu cikin cetonsa da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama a yau takwas ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana 1447 wanda ya daidai da 25 ga watan biyu 2026 miladiya yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara sake haduwan mu a wannan masallaci namu na markaz ikra a nan kwanar dawaki zaria road domin ci gaba da karatun tafsiri namu na alkur'ani mai girma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 الحكيم الخبير نعم ubangiji madaukakin sarki yana ci gaba da faɗar dalilai da hujjoji akan tausirinsa shi yasa muka ce wannan sura ta al'an'am tana magana ne akan tabbatar da kaɗaitar Allah wajen halitta wajen ibada wajen sarrafa al'amuransa to yana daga cikin dalili akan tauhidinsa Allah madaukakin sarki sai ce mana nan wa in yamsaska Allahu bi durri fala kashifa lahu illa hu idan ubangiji madaukakin sarki yayi nufin wani da cuta da cutarwa fala kashifa lahu illa hu ba wanda yake yayi mishi sai shi wa in yamsaska bi khairi idan ubangiji yayi nufin ka da alkhairi wa huwa ala kulli shay'in qadir lalle mai iko ne akan komai wa huwa al-qahiru fawqa ibadi shi Allah kuma shine mai rinjaye akan dukkan bayinsa wa huwa al-hakimul khabir kuma shine mai hikima kuma mai bada labari ko kuma masani kamar yadda na ce wannan ayar ubangiji madaukakin sarki yana ba mu labari cewa shine mamallakin duk wata cuta ko amfani ga bawa kuma shi yake mutasarrif shine mai juya al'amuran halittarsa yadda ya so ba wanda ya sai tashi hukuncinsa kuma ba wanda ya isa ya mayar da kaddara ta sa shi yasa wannan dalili ne daga cikin tauhidinsa shi kadai ya kaɗaita da yaye cuta shi kadai ya kaɗaita da jawo alkhairi ko farin ciki yasa Allah ya ce wa in yamtaska Allah bi durri fala kashifa lahu illa hu idan Allah ya yi nufinka kuma idan Allah ya yi nufi ko ya shafe ka da wata cuta to ba wanda zai yayi ma shi wa in yamtaska bi khairi fa huwa ala kulli shay'in qadir kuma idan ubangiji madaukakin sarki ya yi nufinka da alkhairi mai iko ne akan dukkan komai wato iko a nan kun yana nuna mai iko ne a kan zartar da alkhairi ko yaye cuta ga dukkan wani bawa babu wani mai yin wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala domin shi kadai ne mai amfanarwa ko mai cutarwa don haka shi kadai ya cancanta a bautata mushi shi kadai ba tare da abokin tarayya ba kamar yadda Allah madaukakin sarki a wani waje yake cewa ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha idan ubangiji madaukakin sarki yayi nufin buɗe wa mutane wani rahama wasu ƙofofin rahamarsa to ba wanda ya isa hana ya rufe wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wanda kuma Allah ya rike rahamarsa gare shi to ba wanda ya isa sakan mishi bayan ubangiji madaukakin sarki shi yasa imam al-bukhari ya fitar da hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma la mani alima a aqalta duk ya umarce mu duk bayan sallah farilla sai min a zaman tahiyar karshe sai min yi wannan addu'a Allahumma la mani alima a aqalta ya Allah ba wanda ya isa ya hana abin da ka baya, wala mu uqiya lima mana'ata kowa wanda ya isa ya bayar da abin da ka hana wala yan zal jaddi min jaddu kokarin mai kokari ko dagewa mai dagewa ba ta amfanarwa sai abin da ka kaddara ubangiji madaukakin sarki wannan ya sa mumini mai tawakkali mai tauhidi ya samu nutsuwa ga Allah madaukakin sarki duk abin da ya same ka Allah ne duk abin da Allah ya yi nufin ya same ka zai same ka ko na amfani ko wanda ba daɗi kuma dole ne ka dogara Allah kaɗai ne mai yaya cuta Allah kaɗai ne mai sadar da farin ciki kuma ka tabbatar in duk duniya suka haɗu su cutar da kai ba wanda ya isa ya cutar da kai sai abin da Allah ya rubuta ma in duk duniya suka taru na farkonsu da na ƙarshensu su amfanar da kai ba wanda ya sai amfanar da kai sai abin da Allah ya rubuta ma wannan zai sa in dai ka imanin da kake cewa kullum a sallah la mani'a lima a afaita to ba ruwanka da dogara da maula da neman wani da yi wa wani bambadanci don ya baka wani abu ko wuce gona da iri wajen son wani don ya baka wani abu ko munafinci da kai gulma don ka samu wani abu a wajen wani ko haɗa sharri da husuma don ka samu wani abu babu dalilin da za ka yi wannan ko a kasuwarka ka ga wani dammi yake kasuwanci bari ka haɗa mishi yadda ba zai samu ba to baka yadda da abin da kake faɗa ba cewa la ma ni alima a afaita wala muqti lima manata in har da gaske a sallah biyar sai ka faɗi wannan to wannan yana tabbatar ma da tauhidin ka ba abin da zai fito ka ga bai same ka ba ka tsaya kana zargin wani Kau ka ce haka za qaddara Allahu wa ma sha'a fa'ala haka Allah ya kaddara ba zan samu ba shikenan ka kuce wuri ka jira rabanka wato babu wani mai bayarwa sai Allah kuma ba mai hana sai Allah in kai imani da haka ke na ba ruwanka da zuwa wajen wani boka ko ɗan sihiri ko ɗan duba ko ba ruwanka da ɗorawa wani cewa wai shi ne ya ɗora ma wata cuta ai da na gawa ne yana kallo na na san sai na samu matsala ai da na gawa ne suna jin haushi na to baka yarda da Allah ba in gonarka ta yi Allah ne yayi in ba ta yi ba kar ce suwa da ne suka sa mata ido sai a raba ka da imanin ka kuma baka samu amfanin gona ba a asara goma da ashirin in kasuwar ba ta ci ba Allah ne bai yi ba da ka dogaro cikakken dogaro ga Allah cewa ba mai yi sai shi to wannan shine tauhidi shi yasa ubangiji madaukakin sarki a gaba ce wa huwal qahiru fawqa ibadi ubangiji shine mai rinjaye akan bayinsa ba wani wanda yake juya al'amarin bayi sai shi duk abin da kaga yana harraka yana motsi shi ya motsar da shi duk abin da kaga ya nutsu ya yi shuru shi ya shuruntar da shi komai yana gudana a mashi'ar Allah ubangiji madaukakin sarki babu wani wanda ya mallaka wani abu ba wanda yake fita daga mulkin sa da ikon sa. ba wani gausu a duniya duk wanda kaji ya ce ma akwai wani gausu ai shi yake tasarrufi yanzu shi yake azurta shi yake bayarwa shi yake hanawa ƙarya yake wannan shirka ce ga Allah babu wani gauta a duniya banu babu wani autat a ce akwai autat akwai gautu akwai menene Allah marukacin sarki ya ba waɗansu wanda suka kai matsayin gautu rukon duniya yanzu su ne suke azurtawa kashewa da rayawa wannan ƙarya ne babu shi Allah shi ya kirka wannan a wajen shi shi kadai bai ba wani mala'ika ba makusanci bai ba wani annabi ba mursali ballantana wani wali ko wani shehi ko kuma wani gautu duk babu wannan Allah shi kadai yake abu shi kadai ne mai bi shi kadai ne mai hanawa ka dogara da wannan imanin ka ya zamanto don abinda za ka tabbatar da wannan in ka ce kai shehin da kake kira ko waliyin da kake kira ko wani abu da kake kira shi yake azurtawa to wanda ba su san shi ba a duniya da suke da arziki su wa suka kira yanzu nan kana fita daga afirka duk wannan nan namu da nake faɗa a afirka in ka je an ce ba su san su to suwa suka kira suka samu kuɗi Allah ne kawai yake bayarwa da haka Allah ne mai yi Allah ne mai hanawa Allah ne mai bayarwa shi yasa dukkan wani bayi kowane bawa da ka gani a duniya ya risinawa kulawar Allah madaukakin sarki kuma ya kaskantar da kansa akan jabarutun ubangiji madaukakin sarki kuma shi yake tirsasa bayi su yi abin da suke so shi ne ya mallaki komai shi yake zartar da komai shi yasa sai ce wa huwal hakim wannan ƙarfin nashi da wannan ikon na Allah da ƙarfin zartarwa to kakka zaman to mai ƙarfin tuwo ne babu hikima to amma ai a mutane yanzu zaka samu mai ƙarfi amma kuma babu hikima sai ce wa huwal hakim duk wannan karfin nashi kuma da hikima duk aikinsa in yayi to babu abu wannan abin shi ya dace a yi a lokacin da aka yi a lokacin da ya dace kuma yadda ya dace don ba irin karfi ne ba da ƙaharu da za a yi zalunci a yi abin da ake so don saboda ana da karfi a ubangiji madaukakin sarki hakimu ne wannan ƙarfin nashi da wannan izzar tashi da wannan jabarutin nashi to dukkan abin da kuma ayyukansa cike suke da hikima duk abin da aka hikima kuma shine wada'u shay fi mahalli sanya abu a matsayinsa a gurbinsa inda ya dace wannan shine hikima to duk inda kaga Allah ya yi ya kaga ya ba wani kuɗi kaka zauna kana tafiya ka duba da Allah ka gani kawai sai kauyawa dolaye ake ba kuɗi ka duba wannan biki dace bai iya sa riga ba shi yake da kuɗi kashi dan ƙauye ya zo to duk wannan kana musu da hikimar ubangiji maɗaukacin sarki Allah shine mai iko ko ku ga cewa dan ni wani ya shiryu wai wa'ance wai su ne shiryayyu ba mun fi su birni a'a Allah maɗaukacin sarki shine mai hikima duk inda ka ga ya ajiye talauci to haka yafi dacewa da wanda aka ajiye. duk inda ka ga ya ajiye arziki haka ya ajiye dan san dan ikonsa wannan baya bayuwa akan cewa dan baya so ya talautar ko dan yana so ya azurtar ko dan yana so baya so ya azurtar dan yana so ya talautar duk babu wannan mashi'a ce ta Allah zaka ga wani Allah yana son sa kuma ya hada mushi da arziki wani Allah yana kin sa kuma ya ba shi arziki wani yana son sa Allah ya haɗa shi da talauci wani baya son shi kuma ya hada shi da talauci wato ba su da wani alaka a tsakanin soyayyar Allah ko kin Allah yadda ake gane son Allah da ƙinsa a ganka a hanyar Allah ko ba ka da ko kai na Allah ne kuma ka rinka bugon kirjin kana jin kai ne waliyin Allah domin sallah biyar a janki kake yin ta ba ka kaba'ir ba ka aikata manyan laifuffuka ba ka cuta ba ka algus ba ka ha'inci ba ka sata kuɗin mutane ba ka komai ka tsaya in ka duba ayyukanka za ka ga duk abin da Allah yake so ne kake yi to ka bugi kirji ko ba ka da abin da za ka ce in an sha ruwan nan to ka bi kirji ka ce kai na Allah ne kuma Allah yana kaunar ka domin ai baka kai annabin Allah ba sallallahu alaihi wa sallam yayi wata bi ba a dora abinci a gidansa ba dan Allah baya son san ne to ko baka kai annabi Suleiman ba in kudi gare ka wanda dukkan aljannu da ko aljannu ne take yake sa suna gina mishi gida da ayyuka yana da mulki akan kuma duwatsu yake kirawa su yi a tsairu tsuntsaye gabaki ɗaya ke aika to kuma sai ka ce Allah zai santa annabin Allah ne ashe kenan so da rishi baya da alaka da an baka kuɗi ko ba a baka ba sai ce kuma alhabiru alhabir kalmar kabir kamar yadda muka ce wasu na fassara ta da cewa masani sai zaman zamanto daga experience daga hibra yana da hibra masani ne akan komai yana da experience akan duk abin da zai gudana ko ya zama da khabar ne habib mai ba da labari ne akan duk abin da aka gudanar a duniya ya san me ake gudanarwa kuma zai ba da labarin abin da ya gudana sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنهم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد ubangiji madaukakin sarki ya ce kul ka faɗa musu ya manzo sallallahu alaihi wa sallam ayu shay'in akbaru shahada shahadar wace ne wane ne tafi girma shaidar wace ce tafi girma da ƙarfi idan ma ba su ba da amsa ba kulka ce Allahu shaida Allah ce shahidun baini wa bainakum shine mai shaida tsakanina da ku wa uhiya ilayya hadha alquran kuma Allah madaukakin sarki ya mun wahayi da wannan alqur'ani li unzirakum bihi domin in gargade ku da shi wa man bana. da duk wanda alqur'anin zai isar mishi zai kai mishi a innakum la tashhaduna anna ma Allah alihatan ukhra shin ku ne kuke shaida kuna shaidawa cewa Allah madaukakin sarki akwai wani abokin bauta tare da shi kul ka ce musu in kun shaida la ashhadu ni ban shaida haka ba kul ka ce inna ma huwa ilahun wahid lalle Allah madaukakin sarki kadai shine Allah shi kadai wa inni bari'un mimma tushrikun lalle ni na barranta na watsar ba ni ba abinda kuke yin shirka da shi kuke haɗa Allah da shi wannan duk tsantsan tauhidi ne jama'a ka tabbatar shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qul ayyu shay'in akbaru shahada ai man a'zamu al-ashya shahadatan wane ne mafi girma a cikin abubuwa shaida ta tafi girma in yayi shaida wanne ne yafi girma ka bayyana musu cewa qul ka ce Allahu akbaru shahada Allah shaida ta tafi girma tafi kowace shaida girma shahidun bayi wa shi shine mai shaida a tsakanina da ku da haka babu wanda shaidarsa tafi girma kama ga Allah don haka yana shaidawa yana tabbatarwa cewa shi ya aiko ni kuma shi ya tabbatar da abin da nake faɗa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah wannan abin da na zo muku da shi da wannan da gargaɗin da muke muku da shi Allah ya shaida shi ne ya aiko ni kuma shi ne shaida na ko ba zan wa Allah ƙarya ba domin ga shi ubangiji madaukakin sarki ya tabbatar ni da hujjoji da bayanai wanda suke nuna lalle yana shaida ta da nasara da yake bani domin Allah a wani ya ce walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma min minhu al wakil da a ce ma ya kirkiri wani abu na maganganu ya jingina mana Allah ce da sai mun kama shi da hannun hagu da mun yanke mishi jijiyar wuya da sai mun azantar da shi da aka ce nan ubangiji maɗaukaki sarki da hikimarsa da ƙudurarsa da ikonsa ba zai tabbatar da ƙarya ba duk wanda ya riya cewa Allah ne ya aiko shi bai aiko shi ba duk wanda ya riya Allah ya umarce shi ya da'awan mutane bai mishi ba to wannan lallai Allah madaukakin sarki zai kama shi duk wanda ya riya cewa Allah ya halatta jinin mutane in ba su yi imani da shi ba ya halatta dukiyoyinsa in ba su yi imani da shi ba ya halatta matansa in ba su yi imani da shi ba Lallai wannan tabbatar da wannan yana tabbatar da cewa Allah ne ya aiko da mutum mutum ba zai iya zuwa ya kirkiran ma Allah irin waɗannan ababe ba musamman kuma gashi Allah ya karfaɗe shi da hujjoji da mu'jizoji na bayyane da na koyi kuma ubangiji madaukakin sarki ya tabbatar da shaidar da ya bashi wajen yadda ya karfaɗe shi da dukkan wata hujja da wani ba zai iya zuwa da abin da ya zo da shi ba menene sai ce wa uhiya ilayhi hadal qur'an Allah ya mun wahayi da wannan alƙur'ani ga ba dau wanda ya gagari larabawa da mawaka da masu fasaha da su zo da irinsa ba da su zo da irinsa wannan shi ma tabbaci ne cewa zancen Allah ne don mutanen da suka fi ƙwarewa a larabci wanda suka fi kwarewa a waka a zamanin gabaki daya da balaga da rijiji na waka wanda suka fi kowa sun kasa zuwa da irin alkur'ani yasa yace ni kuma Allah ya mun wahayin sa dan li kun bi domin in muku gargadi da shi wa man balag da duk wanda alqur'ani zai isarwa in muku gargadi ku mutanen makka ne yanzu Allah ya mun wa'ayi da alqur'ani in amfanar da ku in faɗa muku maslaha ku in muku gargadi da in uba mai raɗaɗi wannan ita ce nazara da zan muku domin in faɗa muku abin da za ku gargaɗu da shi in faɗa muku abin da zai kwaɗaitar da ku wajen neman rahamar ubangiji in faɗa muku abin da zai tsorar da ku wajen kaucewa hukubar Allah in muku bayani na ayyuka da zantuka na zahiri da na baɗini wanda idan kuka tsaya da su kuka yi a yinda ya dace to hakika kun gargaɗu kuma za ku samu nasarar haka da sa'adar haka da ka ashe wannan alkur'ani fihi nazara lakum akwai gargadi a gare ku ku ya ku wanda ake wa magana wa man balag wannan an yi magana ga mutanen makka lokacin da manzo Allah yake musu magana kenan sai Allah ya ce wa man balag ai wa kullu man balagahu alquran ila yawmil duk wanda alqur'ani ya isa mushi, ya je mishi alqur'ani bayani ne da duk abin da ake bukata na shari'a na addini na bayanin ya za ka tsarkake Allah ya za ka kaɗaita Allah kaga ubangiji madaukakin sarki ya tabbatar da cewa Alƙur'ani ɗin nan mutanen makka da kuma wanda za su zo baya na duniya wannan shi yasa ake siffanta da shari'ar musulunci annaha alamiya international ce ta duniya ga baki daya ba saukarwa da baki ko fari kawai ba ba saukarwa da bahaushe ko bafulatani ko inyamuri ko da ya ta kowa da kowa ce ba wanda zai wa wani gorin asiri zaka rinka ganin mutum kai sabon tuba kai ma inda kake gani bahaushe kana gani kai ma in ka ji wani laraba da turawa ganin ka za su yi sabon tuba ne kai jahilan cikin su duk wanda ka ji yana cewa ai wannan sabon tuba ne ka fi shi dan an haife ka a musulunci to jahilci ne bai san musulunci ba cikakken in ya muri musulmi wanda ya bi Allah ya fi bahaushe musulmin da yake saba ba Allah a wajen Allah haka da ya rabin cikakke haka kowace ƙabila ya fi ba za a takaice musulunci ba bare bari ya rika gani duk wanda ba bare bari ma ba kawai sa akwai kwashin ma kakan kabila uku ita take tinkahu da musulunci a Najeriya kuma duk jahilci bari bari yana ganin duk wanda ba bari bari ba in ya kai ga zuwa afnoma wani ne wani gani yake wannan tsabar jahilci ce ko kuma ba haushi ya rika ganin in ya ga wani ya muni ko kare kare wani dan buran wani waye ya musulunci to sai rika shi kallon wani hadarin kaji haka ba da shi ma in ga gaba haushi su kaɗo an musulunta su kaɗo ana kaza shi ma ya rena wai kaɗo yake zuwa ba haushi ta wannan kabilun uku da su suke rena mutane a musulunci bari bari hausawa fulani alhali ba wani gangagu ma dukkan mu iyayenmu da kakanninmu musulunta suka yi haka musulunci ba ruwan shi da wani barbarci ba ruwan shi da wani hausa ba kawai wanda ya bi shi musulmi ne domin Allah ya ce wa man bala da duk wanda aka isa shi yasa hadisin rabi' wanda ya ruwaito daga anas yace haqqun ala man ittaba'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan yana nuna haƙƙi ne akan kuma duk wanda ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an yada ukallabi da a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayi irin wannan da'awar da manzon Allah ya yi. domin Allah madaukakin sarki ya ce wa manzo Allah ya aiko shi da alqur'ani ya gargadi kuma ga wanda ya isar kai ma yanzu da alkur'anin ya isar ma to dole ka tashi ka sanar da alkur'ani ka gargaɗi mutane akan alkur'ani sai Allah ya ce a innakum la tashhaduna a innakum la tashhaduna ayyuhal mushrikuna shin ku kuna shaidawa anna Allah anna ma Allah alihatan ukra tare da Allah akwai wani Allah na daban kul in ma suna cewa haka kai ka ce la ashhad in shahidu fala tashhad ma'ahum in sun sun shaida haka to kai kakka shaida a wani wannan kaga anan ubangiji madaukakin sarki sai mu waza an da shaidarsa wanda yake afdaqul qa'ilina rabbul alamin shahadar da yayi ta tsarkake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hujjoji da bayanai shahadar da yawa kansa na kaɗai takarsa shi kaɗai ne bai da abokin tarayya da kuma shahadar ahalin shirki ma'abuta shirka wanda suke ganin cewa akwai wani abun bauta kuma bayan Allah wanda suke ganin cewa ba za su tsarkake Allah shi kaɗai ba sai sun haɗa shi da wani kuma wannan ba wai ka sassaka katako kana bauta kana bautata mushi ba ko kai butumbutumi ko kai ne a sawa'un ka kira wani Allah akan abin da ya cancanta ga Allah to ya zama abun bautarka ko da baka sassaka shi ba da masu bautar gumaka da masu kera in musiba ta zo su ce ya Hussein ko ya shehi wani ko ya wani wanda duk shirka ce ga Allah duk abin da ya zo ya Allah subhanallah duk abin da ya zo kiran Allah ya wanda zai faɗi yana kan motar da ta tafi rami ya ce ya Husayn ko ya ce ya Hassanin Najawi ko ya ce ya Shehu Ibrahim ko ya Shehu Tijjani ya Jelani ko ya wane ya wane wannan duk shirka ne bai halatta ga Allah ba a jingina ma Allah wannan yasa aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullu ashhadu ni ba na shaida haka wato duk abin da ya zamanto tsantsan sifa ce ga ubangiji maɗaukakin sarki shi kaɗai ake kira to ba a haɗa shi da wani wajen kira ba a haɗa Allah da wani wajen kira domin kullum muna karanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa idza sta'anta fasta'in billahi in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah tsantsan ubangiji a cikin kuma wannan ba yana nuna wai waɗancan ba ba su da daraja ba su da girbai ba waliyai ba ba a'a waliyan Allah ne mutanen kirki ne salihai ne bayan Allah ne na kwarai mun yi jagala mun yadda ba mu da musu ko kaɗan amma dai Allah bai ce a kira su ba yayin musiba shine jiwon ishu ne in na ce ka a kira su yayin ibada yayin ba wai ina danne haƙƙinsu ba ne ko ina rena su ne a'a na yarda waliyan Allah ne salihai ne mutanen kirki ne amma Allah ya ce in za mu shiga cikin wata musiba in za mu kira mu kira shi kadai kuma manzon Allah bai taba ce mana mu kira wani ba sai Allah su sayyidina Abubakar su Umar ba su taba za su fi taɗi su kira sunan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam in ko da da wanda za a kira wanda ya fi tantanta to da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ni dai ka kowa ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi na Husaini ya fi Sheikh Ibrahim Kaulaha ya fi Sheikh Tijjani ya fi Hassan Nadawi ya fi Jelani wannan ba wanda nake musu da shi ko dan tarika ko dan shi'a ba wanda nake musu za mu yi musu da shi akan wannan hmm. to shi ma kuma ba a ce a kira shi ba to kaga min da aula ba za ka kira wani ba dan haka in ana magana cewa a tsarkake Allah a ibada kan mutane su haɗa kashi haɗa kashi shine ka rinka ganin kamar darajojin waɗanda mutanen ne aka kwaci a'a suna da daraja. amma matsayi matsayi ne akwai matsayin da ya shafi Allah akwai matsayin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai matsayin da ya shafi waliyai da shahidai da salihai kowa da matsayinsa gwargwadon ikon daga in ka ɗauko matsayin wannan ka ba wannan to ka haɗa kashi ko bai kamata ba sai ce kulka ce inna ma huwa ilahun wahid ka ce abun bauta din shi kaɗai ne Allah madaukakin sarki shi kaɗai ya cancanci bautatawa, babu wani abu bauta tare da shi wa bari bari'un ma tushriki tushriku kuma hakika ne na yi fito na fito na barranta na kubuta da abinda kuke shirka da shi haka aka ce wa manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka duk wani musulmi duk wani mumin ya barranta da duk wani aiki da ake hada Allah da Allah da shi ana bautatar Allah shi kadai ana da Allah shi kadai ana kiran Allah shi kadai ana dogaro da Allah shi kadai shine madogaran bayi kowa da ka gani da shi ne ya tsaye yasa aka ce Allahu samad mm. as-samad sunan as-samad shine wanda tsayayye ne a kansa kuma duk wani mutum sai ya dogara da shi zai tsaya kuma shi tsayuwarsa zai dogara da kowa ba shine as-samad shi kadai ne ka karanta ta gaba ko baka karanta to bismillah الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون نعم sai ubangiji madaukakin sarki ya ce allazina ataina humul kitaba lalle waɗanda muka bayo muka ba su littafi su ne suwa ahlul kitabi kiristoci da yahudawa ya ku sun san shi manzon Allah sallallahu alaihi Sallam. kama ya abu na arifuna abna'ahum kama yadda suka san ƴaƴansu maza allazina khasiru anfusahum lalle wanda suka asarar kawunan su fahum la yu'minun su ne waɗanda ba su yi imani ba a nan ubangiji maɗaukakin sarki yana ba mu labari cewa yana ba mu labari dangane da ahalin kitabi cewa sun san abin da manzala sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi kamar yadda suka san 'ya'yansu wanda suke lazamtuwa da su domin sun san su a labarin annabawa da littattafansu da waɗanda aka aiko kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun karanta siffofin shi a cikin Attaura, sun karanta siffofin shi a cikin injila sun karanta duk abin da zai zo da shi na alkur'ani mai girma wato duk abin da kaga ahalin kitabi suna yi to da gangan suna yi suke yi amma fa waɗanda suke da ilimi daga cikinsu amma jahilan cikinsu ba sani ba amma malaman da suka karanta at-taura ta hakika suka karanta injila ta hakika hakika sun ga busharar zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma an faɗi siffofinsa kuma an faɗi ayyukansa an faɗi garin da za a haife shi an faɗi siffar inda zai yi garin da zai hijira an faɗi siffar al'ummarsa da a cikin littattafansu sai sa Allah madaukakin sarki da ya soke ya tabbatar da manzancin manzo sallallahu alaihi wa sallam yace Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيسي ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل يتي ونن siffanta su da kwatantansu da aka yi a cikin attaura kuma wannan shi ne kwatantansu da aka yi a cikin injila an gane to a ce kenan sun san shi kama ya na abu na abun kama yadda suka san ƴaƴansu babu shakka a cikin wannan ba su kokonto ta kowace fuska kuma sai aka faɗi ƴaƴan nasu maza sai aka ce abu na abu saboda maza su ne suka fi lazumtuwa da su a galibi su ake tafiya gona da su sai ake tafiya kasuwa da su su ake tafiya wajen sana'a da su su ne suke tare da mahaifa kaga wannan zai iya daukar cewa a kitabi sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fitrarsa kuma a kitabi sun san gaskiyar sakon manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da yake wajen su na bushara na zuwansa shi yasa ma da yawa daga cikin yahudawa suka yi hijira suka koma madina ai dan sun karanta cewa ga garin da zai yi hijira sai Allah ya ce allazina fasiru anfusahum Waɗannan su ne wa'anda suka halakar da rayuwarsu suka salwantar da shi ba su yi imani ba ba su da tauhidi suka haramta kansu falala ta bin Allah subhanahu wata'ala fa hum la yu'minuna da haka ba za ka taɓa samun imani a tare da su ba da haka ba za ka tambayi asara da sharri mafi girma ba fiye da wanda bai imani da Allah ba bai imani da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون نعم Ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da bamu labari ya ce wa man wane ne ya fiye mafi zalunci wato in kana neman mafi zalunci to ba wanda ya kai shi mimman iftara alallahi kalima wanda ya kirkiran ma Allah ƙarya ya jingina mushi aukar zaba bi ayati ko kuma ya ƙaryata ayoyinsa innahu la yuflihu zalimin lalle ubangiji madaukakin sarki baya shiryar ko baya rabautar da mutanen da suke azzalimai Allah madaukakin sarki anan yana ba mu labari ba wanda ya fi girman zalunci da inadi ba wanda ya fi girman zalunci da wuce gona da iri fiye da wanda ya siffantu da ɗaya da siffofin nan guda biyu to ina kuma in suka haɗu ga mutum siffa ta farko ya kirkiran ma Allah ƙarya ko kuma ya ƙaryata ayoyin Allah wanda manzanni suka zo da shi wannan shi ne shine na shi ne wanda ya fi duk mutane zalunci kuma shi azzalimi ba zai rabauta ba har abada zai shiga cikin wannan duk wanda ya ƙaryata Allah ya yi da'awar ubangiji maɗaukakin sarki yana da abokin tarayya kuma yana da mataimaki kuma ya riya cewa ya kamata a bautata wani Allah ko kuma Allah ya riki mata ko ya riki ɗa kuma zai shiga duk wanda ya mayar da gaskiya ta manzanni hujja ta tsayen mushi ya mayar da ita duk za su shiga cikin wannan cewa ba wanda ya fi su zalunci ashe kenan dole mutum mu gujewa wannan siffofin guda biyu siffa ta farko kirkiran ma Allah karya yana daga cikin kirkiran ma karya karya ɗin uwa a yi ma tambaya ta musulunci ba ka sani ba ka ansa ka ce ai Allah ai hukuncin shi kaza ne alhali kai aka tambaye ka to wannan a ina ka karanta baka da aya baka da hadisi ba wani littafin malami da ya istinbati ko ya sharhi babu kawai da kane dan kaji kullun kana zuwa makaranta ana gaya ma ustaz a kasuwa ana ganin ka ahlus sunna da dan gemun kai ka dage wando shikenan bai kamata to a tambaye ka baka sani ba sai ka zama malami ka dada kanka to ko ga ana akara maka Allah an ga da yar sifa ko shi da an yi tambaya ka ce ai ka gani to wannan shi ma kirkiran ma Allah ƙarya ne to Allah ya ce ba wanda ya fi wannan zalunci ko kuma a zo da hujja karara ta gaskiya ka kyasa a zo da hujja wadda take tabbatacce Allah ne ya ce kaza a yi kaza kuma ka ƙi to ko shakka babu wannan shi ma siffofi ne guda biyu masu haɗari shi yasa lokacin da aka ma tambaya baka sani ba ka ce baka sani ba imam malik ya ce rabin ilimi ce girma ne da daraja in ka tambayi mutum ma ya ce bai sani ba zai je bincika to da wannan ya nuna yana da sika yana da aminci a iliminsa kuma za a aminci da shi kenan duk abin da ya faɗa yana tsani da sani domin duk abin da mutum ya faɗi wani hukunci kamar abin da kake cewa ka Allah ya zartar manzo ya zartar hukuncin kaza shine kaza dukan lokacin da kake faɗa hukunci an ta tanuhu an Allah kana wakiltar Allah ne kana wakiltar Allah ne to kuma lokacin da kake wakiltar Allah to kuma a lokacin kai ka san ƙarya kake wa Allah to ya zaka kasance tare da ubangiji madaukakin sarki Allah ya kiyashe sai ubangiji madaukakin sarki ya shiga da cewa ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤهم الذين كنتم تزعمون nahshuruhum kuma ka tuna ranar da za mu tara za mu tashe su jami'an mu tara su gabaki ɗayan su al'umma gabaki ɗaya sun mana kulu lillazina asharaku sannan mu ce wa waɗanda suka yi shirka aina shuraka uku ina abokan wanda kuka yi shirkar da su wanda kuka haɗa wani Allah da su ina suke allazina kuntum tas'umun wanda kuke riya cewa su ma ababen bauta suke ina suke sun malanta kun fita na tuhu sannan babu abin da za su iya amsawa da su illa an kwalu ba ce su ce wallahi mun rantse da Allah rabbina ubangijinmu makon na shirki mu ba mu kasance mun yi shirka ba ba mu shirkai ba ne ba Allah ce undu duba ka da kai fa kazabu ala anfusihim ya suka yi wa kansu karya wa dalla anhum ma kanu yaftarun sannan kuma abinda suka kasance suna kirkiran ma Allah abun bauta ne yanzu ya bace ya basu ba wanda ya tsaya musu Allah madaukakin sarki anan yana ba mu labari dangane da mushrikai makomansu ranar tashin alkiyama za a tambaye su tambaya ta tozartarwa da wulaƙantarwa a tsayar da su a ce aina shuraka hukumun lazina kuntum tasum ina ababen da kuke riƙa kuna ganin su za su cece ku kuna ganin in za su suke azurta ku su suke yaye muku musibu su suke jawo muku amfani su kuke faduwa ku bautatawa su kuke kira yayin masifa kuna ganin su ma alloli ne to yau ina kuke ina suke tasdumuna wanda sai aka ce tasdumun wanda kuke riyawa wannan ya nuna kenan a gaskiya kirkiya ne ƙarya ne ba haka bane ba Allah madaukakin sarki zai tambaye su ina kanku? ina kishiyoyi da kuke bautata ma Allah da su ina abokan gaba da kuke yi abokan abokan bauta da kuke bautatawa koma bayan Allah kamar yadda a wani waje yake yau mai yunadi fa ya kulu aina shuraka'i allazina kuntum tad'un ranar da za a kira su a ranar tashin alkiyama a tara duk masu bautan gumaka da masu kiran waɗansu abun bauta koma bayan Allah sawa'un wanda suka kira annabi isa abun bauta ko suka kira maryam abun bauta ko wanda suka kira Udayu abun bauta ko suka kira suka sassaka gunki suke bautata musu, ko suka kira lata da uzza da hubal da manata da zalisa da ukura suke bautata musu ko suka ɗauki wasu waliyai da shehidai suke ɗauke su ababen bauta ranar da za a tara su a tambaye su ina waɗannan ababen da kuke rika kuna bautata koma bayan Allah Allah ya ce sun malam ta kun tuhum. sannan babu wani abin da za su amsa da shi yayin da aka fitine su ai bi ma'ana yayin da aka jarrabe su da wannan tambayar domin fitina anan shine ikhtiba an jarrabe su da wannan tambayar to kuma kaga da aka jarrabe su a gaban Allah dai kaga ba za su ƙara rintuma ƙarya ba da kunya to sai suka yi shirka sai suka yi musu kuma musu nasu haddara rantsuwa suka ce wallahi ma kunna mushriki mun rantse da Allah ba mu kasance mushrikai ba to ka duba saboda yanzu sun ya tabbata a gare su sun ga ilmul yaqini yanzu da da ake faɗa musu babu abun bauta bisa tantanta da gaskiya sai Allah ba su yarda ba to yanzu sun ga haza sun samu ilmul yaqini kuma ka duba ka duba ka ga wanda yake kake bautata yana can alaba shi ma ta kansa yake naka sai suka yi rantsuwa suka ce wallahi mun rantse da Allah ma kunna mushriki ba mu kasance mushrikai ba kaga wannan abin da suka faɗa da baki ashe shaidar da za su bayar da baki daban da kuma shaidar da su za su zo yau manaktumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun ranar da za mu rufe bakunansu wannan maganar baki ce za su ce wallahi mun rantsi da Allah ba kunna mushriki a ce mun shuru da bakunan kun shuru wa tukallimuna aydihim hannayensu sai su musu bayani hannu zai ce eh nayi kaza nayi kaza wa tashhadu alaihim sannan shaida har sunansu da kafafunsu ga baki daya su shaida a kansu dangane da abin da suke aikata suna aikatawa a nan za su faɗa da baki amma kuma abubuwan da gabansu za su faɗa daban saboda su gabansu sun san an yi harshensu ya san an kira wani ba Allah ba hannayensu da gwiwoyinsu da kafafunsu sun san an risina wani ba Allah ba da sunan bauta an dogara da wani da sunan bauta to yanzu gashi ta kure an ce ina waɗanda kuka ce za su taimake ku kuma sun juya sun juya ba su gansu ba to kuma sun dawo yiwa Allah ƙarya cewa su ma kwata-kwata ma ba su shirka ba sun yi musu sai Allah ce unzur duba duba na al'adari ka dubi halayen da suka tsanci kansu kai ba ka zabu ala hanfusi yaya suka yi ƙarya a kan kawunansu sun yi wa kansu ƙarya wanda ƙaryar ta koma asara ne a kansu domin ba za ta amfane su ba sai ta cutar da su domin wa balla ma kanu abinda suka kasance wa balla ma kanu abinda suka kasance suna kirkiran ma Allah wannan duk kamar yadda na faɗa Allah madaukakin sarki duk yana faɗa mana muhimmancin tauhidi da tsayawa ka rike ubangiji madaukakin sarki domin za ka zo ranar tashin alkiyama wanda kake dogara da shi da wanda kake rikewa din kuma ka neme shi ka rasa kuma baka da hujja a wajen Allah da'awar kira a kaɗaita Allah da bauta a tsarkake shi da bauta wannan da'awa ce ta annabawa gabaki daya duk abu da ka gani yana da haƙƙi yan uwa Allah yana da haƙƙoƙi wanda wannan haƙƙoƙin mutum ba zai tsira ba sai ya tsare ma Allah su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da haƙƙoƙi wanda wannan haƙƙoƙin ba zai tsira ba sai ya tsare ma Allah da su shi yasa asalin addini abu biyu ne yake tabbatar da duk wanda kaga ya tsira ranar tashin alkiyama to abu biyar duk wanda kaga ya rabauta ya samu aljanna madaukakiya a wajen Allah abu biyar da yake shine al-ikhlas da al-mutaba'a waɗannan abubuwan guda biyu shi yake kuma shine kalmar shahada ya tsarkake bautarsa ga Allah shine la ilaha illallah babu abun bauta bisa cancanta ga gaskiya sai Allah ka imani sannan bautar da kake samfurin bautar da yadda ake bautar da lokacin da ake bautar da adadin da ake bautar da abin da ake yi a bautar ka amshe shi daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abubuwan guda biyu su ne suke da mahimmanci da ya kamata bawa ya riƙe ya tsaya a kansu wannan abubuwan su ne suke da mahimmanci mahimmanci ba dan karami ba da ya kamata bawa ya tsaya ya jaddada ikhlasinsa da Allah ya kaɗaita Allah a wajen bautarsa shine faɗar la ilaha illallah babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kabi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi shine faɗar ka Muhammad wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah shaidawa manzon Allah shine kadai kan wajen shi ake samun sakon Allah shine wa ashhadu anna muhammadan rasulullah na ce da lalle annabi muhammad rasul sakon Allah ne wato na ce da duk abin da wani abin da zai zo a Allah to ta hanyar manzon Allah ake samun ba sallallahu alaihi wa sallam ba ta hanyar wani ba wannan abu biyu shine yake tsirar da mutum ranar tashin alkiyama kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibadan nan ya koyar da ita ya koyar da yanda za a yi ta da yanayin da za a yi ta da adadin da za a yi ta da lafazan da ake yi duk ya koyar ba a bar wa wani ibada yayi istihadi ba kawai yanzu in zo in tara ku in ce mu zo mu raka a goma sha biyar ko ce mu karanta kul huwallahu bakwai bakwai za a tambaye ni wa yace a yi sha biyar din wa yace a karanta kul huwallahu bakwai bakwai duk abin da kai amma yanzu da na zo na fi ai mu zo yau tarawihi za mu raka a goma sha ɗaya za mu shafa'i da wuturi ne raka a takwas ne da ka tambaye ni sai dawo hadisin Aisha a cikin Bukhari kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar dare 11 raka'a amma ayi kaza ayi kaza yasa duk wani abu in salatu tasbih ne ya nike salatu tasbih wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka a kake bawa a umrin da yayi kullun kai in ba za ka samu dama ba duk sati kai in ba ka za ka samu dama ba duk wata kai in ba za ka samu dama ba kakka take a rayuwarka ba kai so ɗaya ba to kaga sai manzo Allah ya faɗi ya ake ya za a yi ta lokacin da aka karanta fatiha aka karanta sura tasbihin da za a yi lokacin da aka yi ruku'u tasbihin da za a yi aka dago tasbihin da za a yi in aka tafi sujjada tasbihin da za a yi in aka taho eh, eh, tasbihin da za a yi idan aka koma tasbihin da za a yi idan aka dago aka zauna tasbihin da za a yi idan aka tashi haka wanda duk raka'a ɗaya sai ka yi tasbihi saba'in da biyar sha biyar bayan ka karanta sura da fatiha goma goma in kai ruku'u goma ka dago da ruku'u goma kai sujjada goma ka dago daga sujjada goma kai sujjada goma ka dago goma biyar kenan to kaga duk wannan adadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta koyar amma da wani ya zo ya ce maka yarka a ɗari a rana to kawai ya baka exercise ka motsa jikinka saboda ba inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai to wannan ita ce mutaba'a da mutum zai kiyaye Allah ka kare mana addinin mu Allah ka kare mu da karewarka ka taimake mu da taimakonka Allah ka agaza mana da agazawarka Allah halin da muke ciki a arewacin Najeriya ya ta'azzara ya ubangiji ka fi mu sani ka san yadda ake kashe-kashe ta ko'ina sai kashe musulmi ake kudu da arewa gawar ba musulmi musamman dan arewa ta zama arha a kasanmu a Najeriya yayin da mu muke da yawa a ƙasa amma ga shi kullum kashe ba yau an kashe a kyabbi gobe an kashe a sokoto jiba an kashe a katsina gata an kashe a fatakwal gata an kashe a filato yau an kashe a zamfara yau an kashe a fara gobe an kashe a neja gobe mu kaɗai ake irin wannan kisa kuma don rashin kunya a tafi a faɗi majalisar tukin duniya a tafi amerika wanda suke ɗaurewa arnan duniya gindi a je a ce musu wai mu muke kashe waɗansu wannan yana buƙatar addu'a jama'a ya Allah duk wanda yake shirya wannan kisan da ake wa uwan mu a Najeriya ya Allah ka jarrabe shi da masifa Allah ka jarrabe shi da bala'i Allah ka ɗora masa cutar da ba ta da magani Allah ka tsora mishi da talaucin da ba warkewa Allah ka jarrabe shi da mutuwa ya zal jalali wal ikram ya Allah duk wanda yake shiryawa ko yake taimakawa ko yake bada labari ko zai iya hanawa ya hana Allah dukka game su cikin musibar nan ya zal jalali wal ikram Allah dukka game su cikin bala'in nan ya zal jalali wal ikram Allah ka tsare bayinka ka tsare al'ummar musulmi a duk inda suke Allah ka ba shi wa gabanninmu na musulmi farin gwiwa da za su iya karfin hali yi mana maganin wannan matsalar Allah duk wanda yana da ikon hanawa sai hana ba Allah ka san shi Allah ka mana maganin sa Allah ka tunawa yan ta'adda asiri a duk inda suke ya Allah yan ta'adda Hausawa yan ta'adda Fulani da Yarabawa da Burob da Inyamurai da bare bari duk wani ɗan ta'adda duk inda ake Allah ka halakar da shi Allah ka tsora mushi bala'i Allah ka dora shi masifa Allah ka jarrabe shi da bala'in kansa Allah ka shagaltar da shi da masifar kansa Allah ka dora mishi mutuwa ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka kare addinin mu ka kare mutuncin mu ka kare aqidar mu ya Allah ka kare addinin mu ya zal jalal wal ikram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh